Batun neman mai a yankin arewacin Najeriya musamman a tafkin Chadi da gulbin arewa ta tsakiya ko kuma Benue Trough abu ne da aka daɗe ana maganarsa. Ya zan kusan kowace gwamnati ta zo dai sai ta ɗan taɓo ta yana ta iya ƙoƙarin. A zamanin mulkin Olusegun Obasanjo, majalisar dattawa ta wannan lokacin ta kafa kwamiti da ta yi bincike akan yawan man da aka ce yana kwance a arewacin Najeriya. Sanata Salisu Musa Matori ɗan masanin Bauchi yana cikin waɗanda suka yi bincike ya yi ƙarin haske a kan batun. Kamar a ɓangaren inda ake kira Chad Basin, kwai rijiya guda ɗaya ɗaya guda ashirin da uku wanda yake kowace a ciki an samu mai abin da ake bukata shine a ƙara zurfinta domin a kai ga ainihin inda zai zamana an samu wadataccen mai a wannan rijiya amma aka ce za a dawo aka rufe su aka bar su ba koma kai ba kamar yanzu a yankinmu na bauchi gombe axis akwai rijiyoyi guda uku akwai wanda ake kira kwalmani river 1 akwai kwalmani river 2 akwai kuzari wa'annan guda uku nan su suka ba da tabbacin mai ba, ba ma mai kawai ba yanzu kamar kwalmani river gas ɗin da ke ciki iskan gas wanda shine ainihin hanya mafi sauki wajen samun wutar lantarki da wannan rijiyar guda ɗaya kurin the whole of north east wato uh, uh, arewa maso gabas gaba ɗaya za su samu wutar lantarkin da yake uh, ma'aikatun da suke sharaɗa za su farfado ma'aikatun da suke Bompai za su farfado ma'aikatun textile da gidan masaka da ke kaduna guda tara wanda aka rufe su za su farfado To sai dai Sanata Suleiman Adokwai ya ce duk da binciken da aka yi kuma aka gano akwai mai mahukuntar kasar sun yi wa al'amarin rikon su kai na kashi kamfanoni na hakan petrol ba su da ikon su ba kansu license ko kuma su je su fara haka ba tare da uh, gwamnatin taraya ta ba su izini ba sannan kuma gwamnatin taraya ita ce take aza kuɗi na neman uh, inda man fetur take da sauran ma'adinai gabaki daya sai sun san inda take sannan su ba da lasins na hakawa to idan ba su ba da izinin yi ba ba inda za a ja ja nima to siyasan da ke kwanci a wurin kenan to shi yasa a kin ga yawanci a arewa nan ana ganin izan allah mana shugaban kasan da ya fito ta arewa shi zai dauki wannan abubuwa da muhimmanci yana cikin abubuwan da yana kawo mana siyasan kabilanci da son ah, jiha ko sashi na kasan najeriya shi kuwa sakataren dillalan mai na ƙasa ɗan ladi fasali ya ce tuni an ba ƙungiyar dillalan mai na ƙasa izinin haƙo mai amma a jihar kogi to yanzu halin da ake ciki shine mun obtaining all necessary papers a nan kogi state gwamnati za ta ba da co da kuma a yanzu expert namu suna nan suna site suna kokarin putting all the side in order dama abin da ya dan jawo jinkirin shine rikice-rikice na maganar zaben nan kowa ya zauna jikin shi na dardardardar da ga yan kudu suna tashi su yi nan yan arewa ma suna tashi daga kudu su dawo arewa to wannan tension din da wannan damuwan shi ya sa ko investors din suka tsaye amma na son tabbatar miki in fact ma mun aika musu da takarda da su da zo a yi rantsar da sabon shugaban kasa Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.